salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man yutadar ga nabiyyi wa sahbihi wa man yutadar ga nabiyyi wa sahbihi amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi annuri al-dabari annuri al-dabari التبرس في كتاب المصحف في الكتاب التبرس لا تدرش أنك أمني التبرس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أسماء المتقدمين أسرار الربهية نعم أسماء المتقدمين منهم في تاريخ القرآن وتوصونا يوم وهي اللي سكا قباتها لك wanda suka yi imani da aƙidar tahrifin A aƙidar cewa alƙur'ani an karkasar da shi an ƙara wani abu a ciki an rage wani abu a ciki an canza shi daga fuskan shi annuri at-taburusi fi ne al-musamma fusul kitab eh wato imam annuri at-taburusi ba tabari ba annuri a taburusi eh daga cikin manya-manyan malaman shi'a a cikin littafinsa wanda an saba littafin suna fasulul kitab fi isbatihi tarikh kitab rabb alamin hmm, rabb al-arbab fasulul kitab fi isbati tarikh kitab rabb al-arbab hmm. shine fi isbati tarikh bahidin hmm, fi isbati tarikh kitab rabb al-arbab ba kitabihi ba fi isbati kitab rabb al-arbab an gano wani ko sunan lissafin kenan fasulul kitab magana daki daki wajen tabbatar da karkatar da littafin ubangiji wato shi wannan malamin ya kawo hujjoji akan cewa lallai alkur'ani fa an karkatar da shi wannan alkur'anin da muke karantawa akwai shakku da yawa a cikinsa in ji wannan babban malamin shi'a mai suna nuri a tabris وقد hmm. zama هذا rajul bi anna hadha ijma'u jami'ul ulama shi'a kuma wannan mutum yayi jazam yayi yanke cewa lalle wannan shine ijma'in malaman shi'a gaba daya duk malaman shi'a na duniya ya ce wannan shine ijma'i nasu wurin ijma'u ولم يخرج عن هذا الإجماع إلا نزل النسيق ولم يخرج عن هذا الإجماع باب وندي فتا daga wannan ijma'i illa nazurun yasir Nazurun yasir ra'un nazurun. sai dai wasu yan jama'a kaɗan illa nazurun yasir sai wasu yan jama'a kaɗan ne suka fita daga wannan ijma'i daga cikin malamai in ma jahalan bis sunna yace wanda suka fita daga cikin wannan in ma domin jahilkan sunna au tafiya ko nan tafiya hmm. in ji wannan malamin shi a ba ya ce in kaga wani malamin shi'a yana cewa alkur'ani ya cika to in ma ya zama to ya jahilci sunna ko kuma ya to ya yi tafiya ne ya ce amma zance na gaskiya duk ɗan shi'a wato ya kamata ya yarda cewa lallai alkur'ani an canza shi an gane ko a cikin wannan littafi na shi fasalul kitab fi tahrifi kitabi rabbil arbab وقد بلغ من إجلال الشيعة للتبرسي الحقيقة يا كي نائلين متلتا وند الشيعة سكي وإمام التبرسي الخبير وأن مسلم دتي إينا وفاتي ألوك شرع سوانسا يا رسول جرى النبي نتيبو دا تتري أكبر أشرين أنهم دفنوا أنهم دفنوا في بناء المرتضى للي سن بلي شي أولا دا أجي شرع بناء المرتضى تجف بالجف بالنجف fi bina abun nan bin najaf sun gina binne shi a wajen da ake kira bina il murtaza a can wajen da ake kira najaf eh, eh, bin najaf wa huwa ashraful buqa indahum wato wannan wajen bina'ul murtaza din nan a can najaf shine mafi ɗaukakan waje a wajen su sun binne shi a wannan wajen fa haza in dalla ala shay fa inna ma yadullu ala qubus dawlati wannan in yana nuni akan wani abu